ya ya wa yukammalu bil mauti wa yukammalu bismillahir rahmanir rahim malam yace wa yukammalu bil mauti mace ta cinye sadaki da mutuwa an ɗaura aure da safe da azara aka ce an goya mutu ta cinye sadaki an gano nan ko? yawo ta cinye sadaki duk da ba zo babin gado ba amma za ta yi ta kaba kuma za ta yi gado wai kammalu bilmauti wal bina'i mace ta cinye sadaki in aka kwanta da ita wayata shattaru bit talaqi qablahu amma ta ci rabin sadaki ne qablahu kafin bina'i idan kafin bina'i mutum ya auri mace kafin ya kwanta da ita sai ya sake ta to shatarta shi wata cinye sadaki ba wayas kutu sadakin na faɗi gaba ɗaya ta ci komi ba kenan bi kulli furqatin takunu min jihatiha duk rabuwan da ya taso ta ta. idan mace ta buƙaci ta rabu da namiji to sadaki bai faɗi abin nan Ah, wa kutu bi kulli furqatin sadaki ya fadi da duk wani rabuwa bata cinye sadakin ba kenan min jihatiha illa tamlika wa takhira sai tamlika mutum in ya mallaka wa matar shi sakin kanta wa takhira ko kuma aka daura aure ba bashi ba kaga dan wannan ne so dan ya alaka da karatu mu na farko na fikiru wadihi aka daura aure ba bashi ba ba tafwibi aka daura ba an ce mai sadaki naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko naira dubu hamsin ko dubu ishirin misali ya ce hautuwa shi ke nauna alhamdulillah za a kawo za a kawo za a kawo za a kawo za a kawo za a kawo ah haɓuki ya zo ana za a kawo ranar ɗaura aure ya zo za a kawo ba kawo ba to ba a ce a ce mutane su watsi gobe sa dawo ba sai a daura to amma idan an kai ta shine karatunmu na na subahi na farkon al'amari fiqh wa ziki ta samu ta janye daga jima'i da shi ba za ta kwanta da shi to amma sai lokaci ya tsayi kuma bai ba da sadakin ba to wannan irin wannan takhayirin ake magana ba wancan takhayirin da muka karanta ba kun san karatu sarka gare shi wani lokaci sai ka ga an faɗin matsala kaza amma a wani wuri kaza baya aiki kaman saki ne na alkali alkali in ya saki aure ba ini ne ba raja a fihi amma ba ko ina ba akwai wuraren da in alkali ya raba aure kuma akwai raja a cikin shi to shi ma sai an zo gabobin an gane ko to wannan takhayirin ba irin takhayirin da muka karanta ne a can baya ba na uyu na aibobi ba wannan zaɓi ne na ya kasa biyan sadaki kuma auren nan ba bashi aka yi shi ba in bashi aka yi ai ya halatta ya aure bashi an yanka sadaki nawa aka yanka ma dubu hamsin dubu ɗari ka buga ka buga baka samu baka ce to ban samu ba ya halatta ranar ɗaura aure ce to shikenan an sanar da aure bai biya na kadan ba idan dama masu ɗaura aure sukan ce na kadan ba ajalan ba haka ne ko na kadan ya biya kuɗi kenan ajalan bashi to sai aka ɗaura aure yana zan kawo zan kawo zan kawo sai ta janye to ta ga ta zauna ta zauna ta zauna bai biya sadaki ana zauna haka nan sai ta sai ta kai ƙara to to shi ma banda wannan takhayyiri shi ko tamlika mutum ya baiwa matan shi sakin kanta haka kawai ko daɗin zama ne ko hayaniya ce ta duniya ce ke wanci shi ke na nifa yanzu na igiyoyin auren nan wai nawa ne ya ce uku ne shi to na baki su yadda kika yi da su shikenan in ta ce to na yanke su gaba da na watsar shikenan ma zo kan shi <laughs> Allah ya sauke saboda haka illar tamlika wa takhira to shi ma a nan wurin ba a cinye sadaki ba sadaki ya riha ba a cinye sadaki ba waqti bi'i isarihi hakanan lokacin da ta nemi rabuwa da shi bi isarihi saboda bayi da shi idan mutum ya zama ya wato mace tana so ta ga za ta rabu da shi saboda bayi da kuɗi ba zai iya ci da ta ba yunwa ya sauka to shi ma a nan wurin sadaki bai faɗa ba duk da yake wannan shi ma yana da matakai akwai lokacin da sadaki ke fadi akwai lokacin da ba ya fadi ta ga talauci ya kama shi ta ce gaskiya ita ba ta zama da wannan talaucin ya yi mata gaskiya ba ta zama da wannan talaucin ba to shi to shi ma nan ba ta cinye sadaki ba sai in talaucin da hukuma ce ta bincike ta tabbatar da talaucin talaucin raba auren ne to a nan wurin sadaki ya faɗi ba za ta biya sadaki ba amma in samun ne ta rena shi tana ganin wannan samun ya yi ƙasa to shi kenan don ka wata za ta ga kaddara ta same ka yau gobe ba ka iya cewa ita kuma kilta dan samun kudi ko tana sana'a ko tana aikin albashi ta ce gaskiya ko ka ga yan uwanta masu zo gaskiya ba za ta rika ci da shi haka nan kawai ba ya mike zai je nema to ka in irin wannan ne to ka ga sadaki bai faɗi ba an gane ko bari mu kai karatun shine waqti yari habi isarihi zaɓinta don ta bayi da shi Yan shi ko ina ma'al da yusura falawa ba ba'dahu inda ta ba shi kyautan sashen sadaki falaha nisfu baqihi to shi ke nan rabin sai a bata sadaki ne an yanka mai dubu hamsin ko dubu ɗari sai ta ce ka ita ‘yar kasuwa ne kusan komi ma tana da shi sadaki nan ta yafe mai hamsin dubu ɗari ne ko eh to ya biya hamsin kawai to shikenan ya samu dama hamsin ɗin ma in bayan ya baya ta bashi shikenan kenan ku duhu hani an mari'a Allah ya ce in mata ka ba sadaki suka ba ku kyauta ku kashe shikenan ne? hani an mari'a wala wada'atuhu zahu inda kuwa ta yi mishi saukin wani sashe ne na sadakin fil da wurin ɗaurin aure lisharɗin da wani sharaɗi. falam yafi sai bai cika wannan sharaɗin ba lakana lahar ruju'u bihi sai ta dawo da sauran kuɗinta. an yanka mai sadaki dubu ta ce to shi kenan dubu hamsin ka riƙe ba ka ba da dubu hamsin, amma wannan dubu hamsin ɗin za ka yi min kaza da kaza ne da wannan dubu hamsin ɗin sai bai yi ba to shi kenan ila ta sa sharaɗi, ko zai koya mata wani abu ko zai yi wani abu dai ta sa wani sharaɗin ko zai yi wani abu dai sai bai yi wannan abun ba tunda an riga an ba shi mata shi kenan rabi ya biya to ta yi magana ya ciko sauran kuɗin walau ishtarat ma ta bihi a inda sadaki ya zama bai faɗi ba za a biya wani ɓangare an an yi rabuwan aure kila bai kwanta da matan ba ta ci rabi ne saura rabi rabi nashi ne sai ya zama da ya sake ta za ta bashi rabin to rabin da ya kamata ta bashi da nashin da nata dama ta sai abin da take banta da shi ne shine wala mata ta su bihi misali a ce mace sadakinta dubu ɗari ne misali shikenan sai namiji sai ya ba da dubu ɗarin kafin ya kwanta da ita kuma sai ya sake ta ai ka gara sadaki ta ci? sadaki bai faɗi ba rabi ta ce to sai zama shi wannan dubu ɗarin gaba ɗayan shi ta sai wani abu ne wanda take banta da shi ila ta sai gado ne da shi ko katifa to anan wurin ba za ce to ai katifa aka saya to bari a dauko a sau ka yanka biyu a baka rabi ba shine takhtassu bihi abin da take banta da shi daminat nisfahu to ta biya sai ta rike kayan sai ta biya shi kuɗin shi shikenan wa ma yasluhu lahuma fa huwa bainahuma wa mala to ku cire ladin ku sa shi cikin baka wanda yake da fensir sai ya sa wa ma yasluhu lahuma idan ta sai abin da zai musu amfani su biyu oho bai na humato ya zama nasu sadakinta nawa ne dubu ɗari da ya ƙirga dubu ɗari ya bada sai aka so mata sa sannan kuma na mace ne wadda take ba da nono shi na sai ya sake ta yana da rabin sadaki tana da rabin sadaki to shi ke nan sai a ci gaba da kula da sa ta sitare tarayya a nonon ana tatsan nono ne kullum misali yau ya tatsa gobe ta tatsa ko kuma ƙwarya biyu ake yi kada ya zama yau da nonon <laughs> gobe ba nono gobe ba nonon kila wa mai badawa yau ya bashi abinci ci sosai a samu nono tun da gobe tatsan wane ne gata kuma ya bashi bai bada irin abincin da ya kamata ba tunda ina ga dabba in ya koshi ai fa bada nono to ya zama ba bashi abincin girgi ba shi to abinda aka tatso idan an tatso abin nan ƙwariya guda ne sai a raba biyu a kai mai rabi ita kuma ta riƙe rabi saboda amfaninsu ne ko kuma sai aka sai shiya shiya ne aka saya. da wannan kudin an sai shiya ana raba riba to shikenan sai a ba kudin a haka yau an samu riba nawa to sai a ce to yanzu masu account din sun zama su biyu a rika rabawa sai a san mushi sai a sai a san mata kada a rusa dukiyarsa wa لهما lahuma fa وما wa ma wa ma yasluhu lahuma fa huwa bainahuma ka ma inda ya karu ne sai aka yi sa'a wannan san da aka saya ashe ma mai ciki ce kawai sai ta haihu ɗaya biyu ko ɗaya to wannan ɗayan ba nata bane kada ta ce kuɗin da ya bada sa ɗaya muka sa ɗaya na saya wannan san ne kawai za mu ci kawai da amfani da shi ba ta haihu ba to wannan haihuwan nasu ne shi ma kamar yadda muka bani misali shiya ne misali sai shiyan aka yi sa'a kawai sai aka yi gauran zaben ka sa abin nasu duk ƙarya ne wannan marguji ne ce wani abu ya ci riba duk ƙarya ce kai da Allah ya sauke in kaddara ta fada ka fada kan kaddara yahuda ne kenan gaskiya ko ka noma ka riga buhunka a daki amma wannan duk ƙarya ne ce wani kaza ya hau ya sauke kai da Allah ya sauke yawwa kaddara dai ta riga ta fada sai yadda ta yi an riga shiga rami saboda haka sai aka yi sa'a sai aka ce a yanzu shi amma ya daga yanzu an ci riban kaza dubu ɗari aka san ya zama dubu ɗari biyar ba ta ce to shi kenan a zare mushi na shi ni dai rabu da shi a tun da dai wannan aka fara to yanzu dubu ɗari biyar ne nasu yana ɗari biyu da hamsin tara ɗari biyu da hamsin wani kusa ne haka kuma in ya ragu baban za zai ci ba aka yi sa'a kuma ana juyawa sai aka ce to ai yanzu shi ya yi ƙasa yanzu gaba ɗaya kudin ma da dubu hamsin to ba ma na yi muni ba wa talafihi haka nan ya halaka sa ne aka saya ana tatsan nono gobe an kaɗa kiwo sai ya ɓace. to kai ya raba sadakin nan to ai san ma ya ɓace, aha ni ba abin da dame na bada kuɗi karyanka. Karyanka, karyanka ai da kai ta don an faɗi zero ba za ta dawo da kusishi ba don abin da aka saya to ya halaka walau da khala inda ya shiga da ita fadda'atil masisa sai sun shiga daki da ita sai ya rabu da ita sai ya rubuta saki ya sake tafi da ranar da aka yi bikin nema fadda'atil masisa sai ta ce ai ya shafe ta ya kwanta da ita wa an shi ko ce a sam ai zaman da suka yi mani a ɗakin suna tattauna da ta kawai ji ma bai bukatan ta tari kawai gumma ma a fasa auren falƙaulu ƙauluha ta cinye sadaki in an je gaban alƙali zancen ta zai aiki da ita ai kun shiga ɗaki tare ai ai ɗakin ne da muka shiga shi kenan sai na ji ma ban san ta kawai ba zai yiwu ba ni ban san ma haka take ba sai ce a ah, ƙauluha na ce ta shiga tafi tafi mutane wuri an gane wannan ko walau khala biha za'iran inda ya keɓe da matan wurin ziyara an je an ɗaura aure an ƙi tarewa an ce wani tarewa sai jun sha uku ga watan jun ne ko julai ko eh, shirme dai irin wasu watanni nan da ba a san su ba mm. an je an ɗiba can gaba an ɗaura aure ko kuma abin nan sabon sharaɗi sai ta yi jarabawa wani shi ka ce ana wani jarabawa wani jarabawa ki sai ta yi jarabawa to shi kenan amma dai an daura aure maimakon bare a dakatar da mutane bara daura aure walau khala bi haza irin sai yake bere ta wajen ziyara ya je mata ziyara kuma sai abu ya lalace ba a taran ba sai ya sake ta sai aka yi saɓani ta ce yi jima'i da ita ya ce bai yi ba to ga hukunci fafi manzilihi ƙauluha in ita ne ta zo ziyaran gidan shi aka samu matsala ya sake ta sai da wani bai jima'i da ita wata ce ya yi. to a nan wurin da an zo gaban alkali sai ya kore ta ce je ki mu nemo kudin ki ba shi rabin sadaki shi ana fafi manzilihi a fa manzilihi qauluha a gidan a gidan shi to zancenta za a bi sai a ce mishi tashi ka tafi gaba ta wuri ta cinye sadaki wa fi manziliha qauluhu in ko gidansu yazo ziyara aka ba su daki suka zauna to a nan wurin sai ya ce bai take ta ba sai ta ce a'a ya take ta ƙauluhu. to zancen shi za a yi da shi sai ya ce mata neman mushi lamar sadakin shi ki ba shi abin shi bari mu dan maimaita da malam sai kai maganan ka wato ban san yanda za ku yanda za a hada babin nan bane wuri guda ban so a karanta shi dubu ga wakila mako mai zuwa zamu dauke shi gaba gaba mu gani wato karatun babin na a hade yake yan uwa amma mun yi shi a tsari kuma akwai sakonnin da ya kamata a tantance bari mu mai karatun da